sai je kada hajatahu da yake sai ga su haɓar shi in wani ya ga irin wannan to kuma ba ya shi domin shaidan yuqbilu fi surati shaidan wa yudbiru fi surati shaidan haka yake zaɓi Allah ta da Allah ba da ba. a fi surati shaidan wato ya ce ko da da tafiyar ta ba ta maka magana tana can tana tafiya ta wuce ba san kana nan ma ba ya ce za a kai namiji hasbunallah saboda nan kamar duk wata ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallah hasbunallah لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا Allah kada ka rike mu da abin da wawaye suke to ku dube inda yake wassafa wannan tsari wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal iyazu billah ya ga wata ta gilma ya ba to gashi nan dai shi da ke shalelan ne wankekke ne tunda dan salafiya ne dan izala ne shi wankekke ne su ne suke da damar su yi komai ya faɗi duk abin da yake so wanda kuma wannan taba annabi ne karara tabba annabi ne wanda ko limamin unguwa aka ce yayi haka daga ranar kila daga ranar kila an daina bin sa sallah daga ranar kila an daina bin sa sallah amma ga abin da aka faɗa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai haka yake To abu na biyu shine gabanin in kai ga karanta wannan hadisi wanda ba mamaki in karkare mana wannan fitowa ta farko a kansa shine zan so na ji a saka mana yanda shi malamin yanda shi malamin wato malam sarki Sheikh Abdul Jabbar Amirul Wa'iz wal Wa'izin yanda shi kuma yake kallon wani hadisi kun ji dai da dan gumi ya tabbatar da shi nuna ma annabi kamar kowa ne ba laifi daidai ne ma yayi hakan har ya je kuma yazo zo ke fadar ga yanda akai ga yanda akai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta haka ko da ma kaddara annabi zuwa yayi ya haɗu da iyalinsa to labarin abin da aka yi da mace na shimfiɗa annabi ya haramta ya ce haramun ne kuma ya faɗi narkon azaba da Allah ya tanadinta ga dukkanin wanda yake yin haka ko wacce take yin haka ka kwanta da matarka a shimfiɗa ka zo ka faɗi ga abin da kuka ko kuma ki kwanta da mijinki a shimfiɗa ki je ki dinga gaya mutane ai ga yanda muka yi annabi ya haramta wannan kuma ya ce ubangiji ya yi tanadin ukuba gashi nan tun daga kan bukari ɗin, har zuwa ƙasar birjik marauta da suka rauci wannan azabar da aka yi tanadin ta game irin wannan ɗabi'a kuma a zo a ce mana annabi na wannan wal billah Allah ka tsara annabi to yanzu bara mu ji malamin wato Sheikh Abdul shi ne zai faɗa akan wannan hadisin da dan gumi ya ci mutuncin annabi da shi to ga malam Sheikh Abdul Jabbar malamin hadisi na duniya na wannan karin zai warware mana matsalar na'am yake girka da gudu ya tafi gida kuma ya je ya gama mu'amala da ita fito yana yarari tun ruwa jikinsa ya kuma kama ba da labari sha'awa ce wanda ce ta girma sha'awa ta kama ni na je na afkawa wanci na yi wanka a majalisin manzon Allah la ilaha illallah yanzu waɗannan ya jama'a inkarin su shine laifi ko ku faɗarsu da ruwaitarsu da ingantarsu? su ya zani da kafirai da suke farmanawa da waɗannan yanzu da kafiri ya ɗauko waɗannan ni yanzu za ka farmin da cewa ka juya ka ce na zagi maki shi alfahari yake annabin zai zaga sallallahu alaihi wa alihi domin kiransa kenan kuma zai a samu masu sauraro har musulmin zai samu su shan kuma yanzu ana datsa jijiyar sharrin an taso min babu hujja da za a tare ni sai magana a rasar da ni a kashe ni ko mun daurin rai da rai wannan mafita ce ba mafita ba ce don in dai da waɗannan littafin matsala tana nan sai ma mafi muni domin ne wanda za ta taso mai tuhumar annabi ce shine ta kafirai ni tawa yanzu mai korewa ce amma wadda za ta danno kai nan gaba ita ce zadda wannan hadisan za su mamaye sai an ce kai musulmi ne kana cewa wallahi ni ba shi ne. ita nake gudu a je gare ta nake kuma kiran masu hankali su tashi su kawo ɗauki mu tsaya mu ce ci addini amma ba wanda addinin ya damu to kaji mu da addini ya dama ba mu yadda a cikin gina annabi wannan ba ya riwayar take ita ce ta zo a cikin muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da tara babu na mara amra'atan foka fi nafsi ila an ya tiyamra'atahu aw jariyatahu fayuwaqi'aha babu da zai bayani kudaitarwa ga mutumin da ya ga wata mace ta ta da sha'awarsa shine waqa'at fi nafsi ta shiga ransa ila an ya tiyamra'atahu akan ya jiwa matarsa aw jariyatahu ko kuyangarsa sadakansa kenan a aha ya zauke mata wai anna rasulullahi manzo Allah ra'amar atan ya gota mace fa atan atahu kaga shi ya kawo da lafazin ma fa a'jabatu ita ce riwaya ta 1403 iza ra'a iza ahadukum a'jabathu almar'atu shine yake faɗa annabi ya gani shike na fa atan atahu ya tafi wajen matarsa nana zainab wai fa kenan wai tamasu mani atala tana gyaran fata qada hajatahu ya biya bukatarsa su kharza ila sa ne fito wajen sa fa kale ce innal mar'ata lalle ita mace tukbilu fi surati shaydani wato tana tahowa a sura shaydan tana juya to me mace in ta taho a sura shaydan me ake surantawa me ake faɗa ga mai hankali me a jikin mace da a gabanta zai tada sha'awar dan adam ko da namiji haka nan a bayan ta me duk an sani amma a gaya wai a ce wai annabi ne ya fito yake wannan lakcar a cikin sahabbansa wanda duk annabi ya fi su nauyin hankali ya fi su fahimta ya fi su komai ko shawara a babin kyakkyawar mu'amala ne a babin kyakkyawar mu'amala ne aka ce manzon Allah ya shawara da sahabbansa shawurhum fil amr amma Allah ta fa idza azamta in ka riga ka daura damara to ba zancen kuma wata shawara ta kare fata Allah haka Allah ya faɗa faiza absar ahadukum wai sai annabi ce in ɗayan ku ya ga imra'atan mata da ta burge shi ta tayar masa da sha'awa shine ma'anar kallanta da burgewa din falyati ahlahu wai ya tafi wajen iyalinsa fa inna zalika yaruddu ma fi nafsi wannan zai mayar da kwaɗayin da yake cikin ransa ya subhanallah wannan akan manzon Allah to saboda haka wannan tana cikin riwayoyin da malamin yake yaka su kuma gashi mun saka yanzu dan gumi yana tabbatar da su ya zo a lafazin Ahmad kuma <clears throat> dubu goma sha da ashirin da samitu abba kafshatal anmari kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan fi ashabi annabi yana zaune cikin sahabbansa fada kala sun makaraja annabi ya shiga gida sun makaraja sannan ya fito wa kadi tasala yayi wanka fa sai muka ce ya rasulullahi kad kana shi wani abu ya faru ya muka ga kanka yana isar da ruwa yana yarari shine ma'ana wani abu ya faru sun ga annabi da alamar yayi wanka qala ajal <clears throat> sai annabi ce haka abu ke. Marar rabbi fulana wance ce ta wuce fa waka a fi kalbi shahawatun nisa'i haba da Allah zama ko fa waka a fi kalbi shahawatun nisa ina maganar da Allah ya faɗa kullil mu'minina ya gudu. muminai fa aka ce wa annabi ya gaya musu su tsara idanu? ka duba ma dan goma abin da yake faɗa wai annabi ma yana tafiya da sahabban ko a ina samu wannan ƙara ƙarin ƙarya wai yana tafiya ba ya gama tanti ta masa da wai annabi ya tsayar da tawagar sahabbai to ko a ina suka jira annabi ko ya koma gida da dawo haba haba haba haba ƴan uwa musulmai me kore wannan abu me korewa annabi wannan ya zamto kallon da za a yi masa kenan ya zamto sakamakon sakamakonsa mai tabbatarwa kuma shi shine shalele to saboda haka shi ne yake cewa wai a ba a da azuwaji na je wajen wasu ta wacce ita ce a wacce riwayar ta Muslim 1409 ya faɗa Zainab na na Zainab fa a fa sai na zake mata fa zalika fa alu kuma ku dinga yin haka fa innahu min min min amasili a'malikum itiyanil halal yana daga cikin kyawawan ayyukan ku zakewa halal wani ba kai ba in ka da cikin dabarani 848 baina rasulullahi jalisun id marrat bihi imra'atun annabi yana zaune ne ma wata zo gilmawa fa qama ila ali mazai tashi ya zabare girka gida fa kharaja ilaina sai ya fito mana ya duru yana zubta ruwa yaf yaf yaf yaf yana yarari kulna muka ce ya rasulullahi ka annabi kana shi kamar wani abu ya faru kala na me ce haka ne man bi fulana wance ce ta wuce fa waka fi nafsi shahwatun nisa la ilaha illallah haba haba me korewa annabi wannan kazantar da Allah ya hana muminai masu jalisun dinnan da aka ce yana zaune ka koma in ka koma cikin bukhari zaka je yana warware ta a 2465 zaka je yana ta daga abu sa'id al-khudri kala annabi ya ce iyyakum wal julus ala turqati na hane ku zaman kan dokin hanya majalisu kenan kan dokin hanya ku zauna qalu suka ce malana buddin ba yanda muka iya ya rasulullahi sai mun yi mun saba inna ma hiya majalisuna natahaddasu fi mun saba majalisan mu ne da muke zama muke fira qala annabi ya ce fa idza abaitum fa idza ataitum ila al majalis in ya zanto dole sai kun je majalisan kun yi irin wannan zama na kan titi fa atu tariqa haqqaha to ku ba wa hanya haƙƙinta to al'umma musulmi mai hanya qalu wa ma haqqut tariq sahabban annabi suka tambayi manzon Allah to menene haƙƙin ita hanya din kala sai ce raddul basri rantsa idanuwa rantsa idanuwa kuma gashi can a can shi ana cewa bai yi ba rintsa idanu wa kaful aza da barin cutar da mutane wa raddu salam da mayar da sallama wa amrun bil ma'ruf da umarnin da kyakkyawa wa nahyin an munkar to ka ji yanda dabi'un annabi suke to koma in ka koma cikin majma'u zawaidi hadisi na dubu goma sha bakwai da ɗari hudu da saba'in da biyu zaka ji an ce wai daga Ammaru dan Yasir anna rajulan cewa mutum marrabbihi imra'atun wata mata ta zo ta girma fa a hadaka basarahu ilaiha ya kwara mata ido har ta masa da sha'awa fa marrabi jidarin sai ya sa wannan ya ga ya saba Allah bai yi daidai ba fa marrabi jidarin sai ya je yana girmawa da wani bango fa marasa wajahu sai dinga koka fuskarsa a jikin bangon nan saboda nadamar da yake ta abin da yi fa ata rasulullahi sai yazo zan manzon Allah wajahu yasilu daman fuskarsa tana disar da jini ɗasɗasɗas kala sai ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni fa'altu kaza wa kaza ai kaga abin da nayi wata mata ce ta zo gilma na ƙura mata ido fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza arada Allah bi abdihi khairan in Allah yana son alkhairi da bawansa ajjala uqubata dhanbi fi dunya zai gaggauta masa uqubar sa tun a duniya wa iza arada bi ghaira zalika in kuma Allah ta'ala bai kaddara mutum alkhairi ba amhala alaihi bi dhunubihi zai jinkirta masa sa hatta yuwafa biha yawmal qiyamah ka annahu ayy zai zo masa da sura na kiyama a cika masa sa zai zamto mutum kamar dabba to ka duba abin da ya zo a cikin nan kaga kenan in ta tabbata haka to bai koyi kenan da annabi ba da annabi cewa yi a girka a gida da ya ga haka me ya kamata yi kenan da in ta'asini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai koma gida kenan amma sai godin ka ko ka fuskar sa har tana jini yana yi wa kansa ukuba saboda wannan abu ne ba daidai ba bai dace ba kuma a ce wai annabi yayi mu duba wannan abinci ba to saboda haka ina ga daidai wannan gabar ya kamata mu kwana wanda nan gaba insha Allahu ko a fitowa ta gaba za mu dinga irga adadin hadisan da muka samu yanzu dai mun fara daga hadisin at-ta'arri da shi muka fara bayan nan zan irga ga hadisi nawa muka samu lokacin da kuma insha Allah ta'ala za mu samu dama muna salasilu na hadisan da suka samu cikakkiyar tantancewa ta ƙwararrun malamai na hadisi masoya manzan Allah domin su ma mu dinga yaɗa su ga al'umma kamar yadda muke yaɗa wanda za a guda ya wajaba mu ɗauko wanda za a dinga runguma ana aiki da su ana sa su a aƙida domin ingancinsu da kyawunsu a dinga kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan ingantattu ɗin wannan insha Allah shine ƙarshen wannan fitowa a bisa gazartawa anan nake cewa yan uwa na baki ɗaya musulmai na duniya musulmai baki ɗaya in ke mana sallama in cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi